أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ذلك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da talatin da wata ko an zata wanda ya inda da mu samu ganin wata ko sai dauka talatin da labari na faɗa talatin da watan biyu watan safar a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da uku kenan ga watan biyar shekara ta 2001 miladiya babin da zamu tafi yau babin habanati wannan kuma shine darasi na 98 babin habanati wato babin da yake magana dangane da raino wa ya kamata ya reni yaro uwa ko uba wannan shi ne alhabana da yawa ha'un fatha ya halatta kuma a larabci ka ce alhibana da yawa ha'un din kasra ko alhabana ko alhibana asalinsa daga kalmar alhibnu yake kalmar alhibnu a larabci wato shine kamar kuɗin mutum daga hanafa zuwa kuɗinka daga nan kasa domin galibi akan ce alhibnu ko alhabana saboda wanda kake renansa yana tallafa da kai a mai gefen ka ina fata an fahimta daga nan laraba suka samu sunan alhabana din an gane amma a sani an je da an ce alhabana shi ne hifzu man la yastaqillu bi amri hifzu man la yastaqillu bi amrihi wa tarbiyatuhu wa wiqayatuhu mimma yadurruhu wato ba da kariya da tsaro ga wanda baya iya kiyaye kansa ga wanda baya iya tsare kansa a ba shi kariya da tsaro daga duk abin da aka san zai cutar da shi abin da zai cutar da shi ta fuskar gangan jikinsa ko abin da zai cutar da shi ta fuskar hankalinsa a tsare masa hankalinsa da fitararsa da ubangiji ya halitta shi a kai fitararsa Allahun da fi fataran nasa alaiha la ta gudun da sauƙin la zalika dinin sayyin walakin na aksar nasu la ya lamun a kuma tsare masa gangan jikinsa an gane ko عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وابو داود وصححه الهيثم وانا حديثي عن كتبت عبد الله بن عمرو بن العاص الله قال الدابري yace anna imra'atan qalat wata mace ta ce ya rasulullah ya manzon Allah inna bini kana batni lahu wa'a dana da na haifa ba ciki na ne ya zanto wurin zamansa lafazin wa'a yana nufin mazubi kamar bokiti ko wata roba da ake zuba ruwa ko wani abin bukata to sai ta siffanta cikinta zaman da jariri yake yi din na wata tara ko kasa da haka ko sama da haka a matsayin wani mazubi da aka zuba yara in nabni kana batni lahu wi'an dana fa cikina ya zama nan mai mazubinsa inda aka zuba shi ya daɗi har tsawon lokacin da Allah ya kaddara zai yi kafin a haife shi wa tadni lahu fisa'a mama na kuma ya zame masa fisa'a wato kamar salka wanda a cikin ke shan ruwa ko madara abin da yake sha a ajiye shi cikin mamana wa hijri lahu shiwa alhijir wato shine mai kirji dan ana tallafa da yaro mai abin a kirji daga tsakanin kirji zuwa cibiyar sai ake kira alhijru ala rafi wa hijri lahu shiwa'an wato kirji na kuma ya zama nan ne wurin zamansa shiwa huwa kullu ma yahwi al-insan aw ma ya halittai da abin da yake rufe da kai ko yake kewaye da kai ko yake rufe da kai shine ake cin haka shiwa a cikin hancin larabci ta da abubuwa guda ne kenan guda uku cikin ta nan mai wurin zaman sa sannan nan ta yi ta girma sannan kuma ba shi a tallafe da kullum a kirjin ta yara wa inna abahu ne da a yanzu kuma ya sake ni wa arada an yanzu a abu ne kuma yana son ya tsati yaron daga wurina daga sakina kar in zauna da yaron فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da mutum Allah kar da baka gare da yanan gidansa yace anti ahaqqu bihi ma lam tawti kika fi cancantar rike shi matakar da ke aure ba anti ahaqqu bihi yace kike cancantar rike wannan yaro ma lam abin nufi idan miji ya rabu da matarsa kuma a tsakaninsa akwai yaro karami to wane da ya cancanta ya rike yaro uwa ko uba uwa da nasu wannan hadisi duk rigimar uba dole sai dai ya bar yaro a wajen mahaifiyarsa ya rika ba shi kudin abinci an ce a harka bihi sai duka fi cancanta rike shi ma lam tanki ne lam da ke aure ba wani hadisi imam ahmad rawaito da abu dawud imam al-hakim ya inganta shi malam ya lamba da kasa yace qala ibn al-qayyim huwa hadithun ihtaja an-nas ila amr ibn sa'id ولم يجدوا بدا من الاحتجاج به هنا yace hadisi ne wato da mutane suke daga bukatuwa zuwa ga Amr ibn aibin wajen wannan hadisin dan ba su da makawa wajen kafa hujja da Amr ibn aibin an abihi an jaddihi in ba haka ba wadansu daga cikin malaman hadisi suna da ifan ta hadisin sa wato da zan yi an Abdullah bin Amr bin Amr bin al kuskure ne Abdullah bin Amr bin Shu'aib ana abihi an jaddihi in gane ko wa madarul hadisi alaihi duk inda hadisi ya je fito karshe zai koma wajen Umar bin Sa'id an abi an jaddi wa laysa an annabi sallallahu alaihi wa sallam hadithun fi sukut al-hadana bi tajwid ghayr hadha babu wani hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nuna haƙƙin reno yana faɗuwa akan mahaifiya da zaran ta yi aure ba wani hadisi in ba wannan ba wa qad dhahaba ilayhi al aimmatu al-arba'a malaman fiqh nan guda uku sun tafi wajen aiki da wannan hadisi wa gairihim da waɗansu su cikin malamai wa qawluha fadar ita matar da take da shi kana batni lahu wa'a ciki na ya zama masa kamar mazubi ila zuwa karshen zancanta idla'an minha wato kamar idla'un minha wato kafa hujja ne daga bangaren ita matar wa tawassul ila istisasiha bihi da kuma neman tsamin da zai sa take kanta da wannan yaro cewa waɗannan al'amura guda uku duk ya face kanta da su in ban da uba tun da ita take kanta da su banda uba a ce ita take tantanta ta rike yaro idan an rabu tsakanin uwa da uba ina ba zan bayyana domin a cikin da aka zuba ba a cikin shi uban ba sannan kuma maman ta ita ba maman uban ba sannan kuma kullum ta tallaba da shi ko ba kullum yake tallaba da shi ba yanzu nan wani kila cikin kuma wani da jariri kila yau bai ko ganin shi ma bai ba ya fi ya ta cikin kafin ya farka daga bacci ko bai koma gida ba har yanzu ita ko tana tantana tallaba da shi ya mata tundubi ya mata fitsari ya mata kafi ya mata mene duk dai haka ne a sai ita take da tsinkan ta rike kayan cikin da haka ibnu qayyim yace ta kafa hujja ne da ababai da ke nuna ke kwantar da wannan yaro wa fi hada dalilin ala atibar al ma'ani wa ta'siriha fil ahkam wannan na nuna dangane da hukunce hukuncen shari'a a ana lura da ma'anonin al'amura fil ahkam wa ta'siriha da tasirin su ma'anonin fil ahkam wajen tabbatar da hukunci wal hiwa lafazin hiwa ismi makan alladhi yahwi shay sunane da dukkan wani wuri da yake da ya kunshi wani abu ai ya zama ho ya jima duk wani wuri da ya rufe wani abu ko ya tara wani abu shine ake ce masa hiwa a larabci an fahimta na hadisin ko وعن ابي هريره ان امراه قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي من بئر ابي عنبه فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وما hadisin كما أن kawo daga Abu Hurairah Allah ya kare da adare yace annam ratan qalat wata mace ya manzan Allah inna zawji yuridu an yadhhaba bi ibni mijina yana so ya tsafe dana wato bayan mu rabu wa qad nafa'ani wa taqani min bi'ri min bi'ri abi inaba wa qad nafa'ani ga duka yaron har ya fara amfani na wa taqani ya ɗebo ruwa ya shayar da ni yakan je ya ɗebo ruwa ya shayar da ni min bi'ri abi inaba daga rijiyar abu ba wato tana ambatar wata rijiya kenan ta makwabtansu ko gwamnoni wanda yake mai ɗan rata tsakanin wurin da gidansu kace ga shi dana da irin amfanin da yake ba da bai dai mun ruwa sai shi mun da kudin mahaifin ka da tsewa yanzu ko mahaifin ka ya zo yana so ya kwace dan ya tafi da ta kai kara wajen manzon Allah kenan fa ja a zauji fa sai mijinta ya zo fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce ya gulam hada abuka wa hadihi ummuk yake kai yaro nan dai ga mahaifinka wannan kuma ita ce mahaifiyarka fa ko biyadi ayyuhuma ita kama hannun wanda kake so ka zauna da shi cikin fa akhadha bi yadi ummihi da ya kama hannun mahaifiyarsa ita idan ke so zauna da ita fan falaqat bihi sai dai tafiyarta da yaron rawahu ahmad imam ahmad yarwaito wannan hadisi wal arba'a da malaman hadisi guda da abu da kuma da sa'i ibn majah wa sahahu tirmidhi imam tirmidhi hadisi ne sahihi tabbas hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muna da karin bayanin da muka samu kan hadisin baya hadisin baya na nuna idan yaro karami ne wanda yana shan mama ba a riga an yaye shi ba ko kuma Allah kalle bai kai yi wa kansa amfani ba kaga tun daga dan shekara daya har zuwa shekara biyu uku hudu galibi bai kai wa kansa amfani mai yawa ba baya iya bayan gida ya tsarki da kansa da an yi masa to idan yaro yana wannan zangon na rayuwa lokacin da aka rabu da mahaifiyarsa kai tsaye ita ta kusan ta rike kayanta amma idan yaro ya tasa ya kai shekaru bakwai zuwa takwas waɗansu ƙananan al'amura yana iya wa kansa zai shiga ban ɗaki da kansa ya gama ya yi tsarki ya fito ya ci abinci ya wanke hannu kafin ya ci abinci ya wanke hannu ba abin da aka saba masa da yadda mutane ke yi zai iya yi da kansa to idan yaro ya kai wannan matsayin sai aka rabu tsakanin uwa da uba kuma kowa na son ya rike yaro to manzo Allah sai sai a bada zaɓi. ya ce ya da zaɓi wanda yake so ya kai idan ke wurin babansa zai zauna shi kenan sai ta wurin babansa idan ke wurin mahaifiyar zai zauna shi kenan wajen mahaifiyar zai zauna ina ba da mun fahimta wannan shine hadisin da ake kira hadisin takhayyur hadisin da ake bayar da zaɓi ga mutum lokacin da aka sami rabuwa tsakanin uwa da uba kuma aka sami jayayya tsakanin su da juna kan cewa ke da iko rike yaro eh ai mun gurin ba a tambaya ta aure ko ba ta aure ba wancan nan dankalin shine aka ce anti a hakku bihi malam tanki amma nan manzo Allah ya tambaye kin ya aure ki aure ba ta kawo kara manzo Allah bai tambaye ta aure ko ki aure ba sai kawai sai yarin ya zaɓi wanda yake so zauna wajen sa ina ba ta zan fahimta eh kamar da yau ba <laughs> yadda ake tsammanin wata mace ta iya yin sakaci dangane da tarbiyyar yawo haka ake tsammanin wani namijin na iya yin sakaci da lokacin za ga wani namijin yana da sakaci sama da mace akwai lokacin za ga wata mace tana sakaci sama da namiji to ba dan kada hadisi da ne kafin ta kauna wa amrabi ibn sunan radiyallahu anhu annahu aslam wa abat imra'atuhu an tuslim فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة نائية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وما أريد أن تقول لك رافع ابن سنان الله تعالى الدابر أنه أسلم في رافع ابن سنان يجد مسلم وابت امرأته أن تسلم ما تسكن ستك مسلمتا gashi kuma suna da yaro a tsakaninsu fa aqada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-qumba nahiyatan sai manzon Allah ya zama zaunar da tsohuwar yaron yake ke zauna a kan wa aqada as-sabiya wal aba nahiya uban kuma yake kai kuma zauna a nan wa aqada as-sabiya bainahuma ya zama da yaron tsakaninsu yace to je ka wurin wannan ga dama fama da ila ummihi sai yaro ya dan wayar wajen mahaifiyarsa fa kala sai manzo Allah ce Allahumma hadihi ya Allah ka tsiyar da shi فمال إلى أبيه سيداو سيقوم وجمع هيتين فأخذه سيما هيتين سيدركيتي أخرجه أبو داود والنسائي إمام أبو داود والنسائي ذكر وجهنا حديثي والصحاب الحاكم إمام الحاكم يأتي حديثي لسهي مالا يا لما داكتا هو من رواية عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله بن الحكم ابن رافع ضعفه الثوري وابن معين وانا حديث هنا في رواية عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله بن الحكم ابن رافع wanda yake imam uh, sufyan sauri da yahya ibn ma'in manyan manyan malaman hadisi mun sun da ibanta shi sun ce mutum ne wanda ba a izina da sa da haka hadisi ne da ibi an fahimta ku. to a gaskiya waɗancan hadisai guda biyu da na farko da na biyu da muka karanta malamai sun tattauna a kai ƙwarar da gaske wajen mafuskantar kowane hadisi da kuma wato zantuka da suka sha bambam akwai malaman da suka ɗauki ka'idar hadisin suka ce su in dai yaro yana karami ne za a ɗauki ka'idar an ce haƙƙa bihi malan tanki daga nan har girmansa da zarar mahaifiyarsa ta yi aure to haƙƙi ya koma wajen uba ke amma idan yaro ya zanto mumayyar ya kai sunni tamyiz zai iya bambance abu mai amfani da mara amfani kamar da muka ce waɗansu ƙananan ayyuka zai iya kansa to a lokacin nan sai a yi tasayiri a ba yaron zaɓi cewa wa kuke so ka zauna wajensa idan yace yana so ne ya zauna wajen mahaifiyarsa to shi kenan sai ya tafi wajen ta in yace yana so ne ya zauna wajen mahaifiyarsa ya tafi wajen sa wannan shine abin da galibin almuhaddisun suka tafi akai imamu Ahmad bin Hanbal ma akan wannan ka'idar yake amma waɗansu daga cikin malamai sukan bambance su ce idan yaro namiji ne ya fi cancanta uba ya rike idan yaro idan yarinya mace ce ya fi cancanta uwa ta rike waɗansu kuma suka akkasa suka ce ya kamata ya mace tana hannun uba yana hannun uwa amma dukkan wannan babu wani dalili a kansu don dukkan su ijtihadat amma imam ibn qayyim da shi shaykhul islam ibn taymiya da waɗansu daga cikin manyan malamai fuqaha sukan ce abinda ake kallo ma huwa al-aslahu lil waladi menene abin da zai fi dacewa ga wannan yaro shin wannan yaro zai fi samun tarbiyya da kula a wajen uba to sai a baiwa uba shin zai fi samun kula da tarbiyya a wajen uwa to sai a ma uwa idan da uwa da uba matakin su daya ta fuskar kawa da ilimi da tarbiyya da sanin ya kamata to anan ne za a aiki da hadisin tasayyiri a ce ba wanda ya ga dama amma matukar an san ga wanda ya fi tantanta babu maganar zayar da zai. ina fatan kun fahimta don waɗancan mutane ne lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da uwar da uban kowanne yana da tarbiyya ta addini a mataki iri daya ba haka sai manzon Allah zai yaro zabi ya zabi wanda ya ga dama an fahimta ko ba haka suka ce matukar yaro wato ainihin ya kai sun tamyiz kuma ya kasance iyayen su sun sa wato matakin su tsaya ta fuskar sanin ya kamata da ilimi da takawa gwargwadon abin da ya bayyana a zahiri siffofin da ake fifita wani akan wani mun kasa dan fifita tsaya akan tsaya to anan sai a ga yaro zabi duk wanda yaro ya zaɓa shi kenan in ya zaɓo ba shi kenan in ya zaɓo ba shi kenan amma matukar mun da ganin san cewa uba mana garfi ne sama da mahaifiya ya tusa da kashi sittin cikin dari ita tana dauke da kashi arba'in ko kashi ita tana dauke da talatin kai tsaye za mu bayar da shi wajen uba ne ko kuma idan ya bayyana gare mu wato ainihin uwa ce tafi wato sanin ya kamata sama da uba to sai a ga uwa ke kuma a nan gudun uba kuma dole ya zama dole shi zai kawo yaron kudin abinci don yaron sa ne shi zai ce ina fata fahimta kun bai gani da kyau don da ka'idar kenan amma suka ce to idan dan kankanin ne wanda yake kan mama fa uwar ya kasance ba musulma ba da kai lokacin da za a bayar da zaɓi ba to a nan za a kwace a biyan musulma waɗansu na da suka ce a kwace a bayar da shi wurin wata musulma ta rere don saboda ne kada wato ta yi tasiri game da canjawa yaro a ƙida ɗin waɗansu malaman suka ce a ai bai kai lokacin da ya san imani ko kafirci ba wannan haulai ne kamilin da aka ce a shahar da yaro zai iya wata aƙida ne a yau ba zai wata aƙida na ya talaka tauhihar bai kai lokacin da zai karɓi koyarwa ko wani sako da za a isar masa ba don haka matukar ana shayar da shi ne a wannan lokacin ko da mahaifiyarsa ba musulma ba ce ita ta fi cancanta to amma da zaran ya kai lokacin da zai iya karɓan koyarwa to a wannan lokacin sai a kwashe shi daga wajen ka a mai da shi inda zai samu tarbiyya ta addini ta dai wato ita kullum tarbiyya abin da za ku lura abin da ake bukata wajen raino ba fa kawai abinci da wurin kwana ba abinci da wurin kwana suna daga cikin ababen masu matuƙar muhimmanci don su za su taimaka wajen yaro ya zanto ya zama cikin ƙoshin lafiya koyo ya danganta wani irin abinci yake ci ya danganta kuma wani irin wurin kwana ya samu in lokacin zafi ne ya dace ya samu iska wadatacce in lokacin sanyi ne kuma ya dace da wurin da zai kare shi daga sanyi din wannan abu ne wanda ake matukar bukata sai da sosai da abin da fi wannan ko bukatuwa shine abin da ya shafi hankalinsa da kuma fitararsa waɗansu malaman na saƙawa su ce hankali gaba ɗaya su yi amma ko mun tsakanin hankali da fitara shi hankalinsa ta yadda ba za a kyale yaro ko da wasa ya yi amfani da wani abu na kayan maye ba su kaga nan idan uwa tana busa sabar sigari ko kuma an san tana shaye-shaye misali ko uba yana bin sabon sigari ko yana shaye shaye duk wannan zai iya tasiri yaron yayi ya koya wannan kuma na iya cutar da lakar jikinsa kuma iya cutar da hankalinsa ina fata an fahimta kaga wannan na rusa hankali ne domin duk abin da ke kayan maye ne lalata hankali yake yi fitara kuma abin da yake lalata fitara shine rashin tarbiyya ta addini idan uwa ba ta sallah ba ta azumi ba ta karatun alqur'ani ba ta da hali na gari ba ta damu da zikiri ba sai zage zage da hayaniya ba a jinsa da kasar ɗin karatun alkur'ani ko na tafsiri ko na wa'azi sai kasar ɗin ɗan ashirin ne sai kasar ɗin sa'adu gori sai kasar ɗin wani tafiyanci wani eh, duk dai kaɗa kaɗa da raƙi a ko na gida ko na waje to kaga wannan ba za la ta hasibu ala salamati fitratul walad ba za ta iya tsare fitra ɗin yaro kan ba fitra ɗin shine abinda Allah ya halitta shi akai ko kuma ya tabbata cikin hadisin bukhari daga abu hurairah manzo Allah yake cewa ma min mawjudin illa wa yuladu ala al-fitra ba wani jariri fa sai an halitta shi ne akan fitra sai an haife shi akan fitra to wannan fitra din shine tsari da Allah ya halitta yaro akai wanda inda za a kyale shi bai ji sharri ba bai ji sharri ba zai yi musulunci ne kai amma me ke faruwa fa abawahu yuhawidanihi ayu yunasiranihi ayu yunajjisani iyaye ne ya mayar da shi ya zanto da yahude ko su mayar da shi ya zanto da nasare ko su mayar da shi ya zanto da majusi abin da ke nufi da iyaye anan filzalik in ba haka ba wanda ba mahaifi ba marikin yaro shi ma yana ɗaukar makwafin yaro eh, uwa kenan ko uba wajen mayar da yaron da masare ko da yahude ko kaza kama sun tajil bahimatu bahimatan jama'a fa hal tuhissuna fiha min jada'a manzo Allah buga misali sai yadda ake haihuwan jaririn tinkiya da cikakkiyar halittarsa babu tsauran hannu babu tsauran kunne ba kaza yace kamar haka yaro ke zuwa akan fitra cikakkiya فنادى أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ina fata mun fahimta to kaga mai tarbiya mai ake so ya kula kenan yaro abu guda na guda uku abu na farko abin da ya shafi dangan jikinsa abu na biyu abin da ya shafi hankalinsa abu na uku abin da ya shafi fitrarsa yayin da duk aka samu mutum zai kawo zai da zai kiyaye wa yaro ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ko dukansu ba to bai cancanci ya mai tarbiyya da kenan bai cancanci a bar yaro a wajen ba haka ba a bar yaro wajen mahaukaciya don jin tsoron kasa lahantar da shi an gane ku ko kuma su kyale ce cutukan abin da rashin hankalin su zai sa ba za ta gane zai cutu ba ba za ta gane cewa zai cutu to haka dole a lura da waɗannan al'amura guda uku don su ne abin da ɗan adam zai tashi a cikin hali ne da shi wa alaikum salam ai ya kamata bayanin da muka yi baka an sayi domin a cikin bayanin da mun ko da iyayen gaba ɗaya musulmai ne amma ɗaya mummunan hali ne ɗaya ko mai kyakkyawan hali wa fi tantance rike to ba sana kuma wannan ana magana wannan fi uba ya musulun ta uwa da musulun ta ba a bar ta rike yara duka ai muna magana ko da malaman da suka ce a bari ta rike yaro an ce ta bar ta ne a wani lokaci eh okay uban ya mutu ne to to hmm. a nan gurin abin da ya kamata al'ummar musulmi su karbi yara al'ummar musulmi su karbi yara dan manzo Allah ta al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'adu zimmatuhum adnahum wa hum yum ala man siwahum wilayar musulmi ko da lokaci za ta zanto karkashin musulmi ne amma ba a son musulmi ya zanto na karkashin wilayan kafiri dan Allah ta walayyi da Allah bil kafirina ala al-mu'minina sabila idan mutum ya zo ya zauna a cikin mai musulunta sa bata musulunta ba suna da ƴaƴa sai Allah ya karɓi rayuwar mutumin matar ta ta tafi da ƴaƴan san kawai wanda kawai ba za mu amince cewa yaran za su yi addini ba to anan gurin ana da dama a karɓi yara da sai dai anan gurin kuma nan gurin yana masa magana da yadda abin yake a musulunci yanzu kuma tun da mu ƴan Najeriya ne kuma kasa ita kuma dokar kasa kuma da nata da amma dai mai ta rigima ta mun kwaciya ai shine abin da ta dace har dokar kasa su zai suke karya da su ina da dan fahimta dan wannan shine abin da zai sa yaron ya kasance ya tashi cikin addini alaikum salam eh ban ji ba a ina inganta shi irin wannan littafin na na man dawud ne na faɗa muku baki a ina inda ta a cikin halal albani a littafi a ina ya ba da reference inda albani in nan to wallahi amma dai dai ya ta san yana hadisi ne da yake gaskiya ni wannan ban da yake ya ce da albani da suwa suka yi tahqiqin wannan wallahi ban yadda da su ba yan kasuwa ne kawai suka buga dan su samu kuɗi وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم أخرجه البخاري وعن البراء بن عازب أن تقبل البراء بن عازب الله قال الدادري يتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ذا الله قرأ أن الله قال تبتها دريك دي عليه جدنسا qada sibinati hamza bi salatiha ya hukuntar da yar gidan hamza ibn abdul muttalib a bayar da ita da khalarta ita ce ya ko mahaifiyarta khala ita ce yar uwar mahaifiya ya ko kamarta wa qala bai da wannan hukunci kuma yace al bi manzilati ummi wato ita khala yar uwar mahaifiya bi manzilati ummi tana matsayin mahaifiya wajen karɓar renon yaro ina ba an fahimta wannan hadisi a farkon bukari imamu bukari ya rawaito shi abinda wannan hadisi ke wa wato idan mahaifiya ba ta nan ba ta da rai ga su kuma ta bar yarta da rai a nan wurin ubana jin yana da haƙƙi na cewa wannan yarinyar yarta sai ya karɓa ba. ga kuma kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta tana nan da rai ita ma tana da haƙƙin cewa wannan yar ya ce ko tsarkan wasu to a nan gurin haƙƙin wannan yar uwar mahaifiya ya fi na uba ƙarfi wajen karɓar rena ina ba da gudu mai zan don ya ce alkhalatu da manzilatul ummi shine imamu shaukani yake cewa tunda an ce alkhala bi manzilatul ummi ita yar mahaifiya ko ta daidai take da mahaifiya yace ai ba abin da duk abin da mahaifiya ya kamata ta samu in suna tare da uba cewa ita ce take da haƙƙin rike yaro an ta haƙƙin yi malan tankihi to ita ma kala tana da wannan matsayi ina fatan kun fahimta ma'ana kawar mahaifi har a kawar mahaifiya ta fi uba karfin haƙƙi wajen rike ne wajen rike yaro jariri Ka wannan wani abu ne wanda ke gaskiya ya saba tunanin da dama daga cikin don yanzu misali a ce mutum yana tare da matarsa ta haihu ya eh kuma ta zo ta rasu ga yarinya kaunar mahaifiya ta ce a bata ita za ta rike ko kuma a yarinya nan ko da ta canjaye amma ba ta girma ba kaunar mahaifiya ta ce a bata za ta rike yanzu wani uban zai nasa wale ta ko yake ta aika ta rasu ba ganin yake shi kanwar ta shi uban ta fi kaunar mahajiya ma ne karfi amma ga shi nan za Allah ce al-khalatu bi manzilatil ummi al-khalatu bi manzilatil ummi wannan yayi nan ba daga kasa yace akhraj al-bukhari fi umrat al-qada min kitab al-maghazi imam al-bukhari ya rawaito hadisi cikin bayanin umrat al-qada umrar da manzon Allah yayi min kitab al-maghazi a cikin kitab al-maghazi cikin sahih bukhari kana fi fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gama umararsa kenan a makka ya fita zai bar makka fatabi'athu ibnatu hamza tunadi sai ɗaya daga cikin ƴaƴan Hamza ibn Abdul Muttalib yana da ƴaƴa mace kun san dai Hamza sayyidu shuhada wanda ya hada a Uhud sai ƴarsa ta biyo manzon Allah tunadi tana kiransa tana cewa ya ammu ya ammu ya ammu wato ya baffana ya baffana ya baffana tana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ha Ali sai Ali bin Abi Talib ya kama wannan yarinya fa akhadha bi yadiha ya rike hannunta wa qala fatima yace da matarsa fatima dunaki binatu ambiki rike yar babban ma'ana ali yana nufin ya dauke ne da wannan yarinya kenan yar gidan hamza kun gane ha ya dauke in ji faɗa ma fatima علي وأخوه فاختصم علي وأخوه sai aliyu da dan uwansa suka yi rikici wani dan uwan nasa ja'far wato ja'far kenan ibn abi talib wa zaid bin harisa da zaid bin harisa fi ha dangane da wannan yarinya fa qala ali ali yace ana akastuha hiya ibnatu ammi ni na rikita ta ni zan karɓi rainanta domin yar baffa na ce kar ku manta da cewa abu talib da hamza wa da kani da haka yar da hamza wato ainihin ya haifa kamar Ali yana ganin yarsa ce ko kanwarsa dan yar bakkar sa da haka sai yake nuna tun da yana dangantaka da ita ta wajen uba shi ya fi cancanta ya ne ya rike ka to kuma ayin wannan ne shi ma matsayin shi dan Ja'far ne shi ma Ja'far dan gidan Abu Talib yadda Ali dan gidan Abu Talib ne Ja'far ba dan gidan Abu Talib wa qala Ja'far Ja'far kuma sai ce hiya ibnatu ammi ne ma ai gidan babba na ta idan wannan ce wa khalati ta hataha amma kanwar mahaifiyarta tana karkashina ina aurenta saboda haka sai nuna bangare nawa na dangantaka bangare biyu na dangantaka wa kana zaid zaid ibnu harisa kuma sai ce bintu akhi ya san uwa na to shi kuma zaid ibn harisa mai ya hada shi da hamza da zai ce dan uwansa bintu akhi yace yar san uwa na ce to shi ne suka ce manzon Allah ne ya hada su dangantaka yace kai Ja'far ai kai hamza na haɗa ka dangantaka da zaid bin harisa amma haka zaid bin harisa ai ba dangin gidan manzo Allah bane ya ba zan fahimta to sai suka rusa rigima kowa na ganin shi zai rike ta shi zaid bin harisa yana takamar dangantakar da manzo Allah ya tsalla tsakanin shi da hamza ibn abdul muttalib ali bin abi talib na ganin ƴar babbar sa Jafar ibn Abi Talib na ganin yar babbar sa sannan kuma kalmar mahaifiyarta ko ƴar uwar mahaifiyarta tana karkashin sai na aurenta ita ce Asma bintu Umayyah to me faru فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها أسماء امرأة جعفر بما أن الله يبركت بسوى أكيد yar uwarta a yar yar uwar mahaifiyarta ita ce asma bint umayr wato matar ja'far ibn abi talib to shi da aka ce anan wurin ya da da uku bai domin ka'idar da za ka ɗauka da ya ba ta sai ce mai alkhalatu bi manzilatil ummi ma'ana yanzu wa aka ba yar uwar mahaifiyarta ba ta da muka kowa ba domin ko da ba a wurin ja'afar din take ba ko ma waye shi za a ba ina ba da gumbaita dan da ya bayar sai ya furta wancan hadisi yace alkhalatu bi manzilatil ummi da haka ga wanda ya kamata a ba dukkan ku ba ku tantance da ba ku ba to kaga a tarihin anan gurin wato da Jafar ibn Abi Talib da Ali ibn Abi Talib dukkan su dangin uba ne kuma ba su mazaje amma duk da haka ba a ba su yar sun rike ba saboda uwa kanwar uwa ko uwa ta fi su karfi sai manzon Allah ya bata ita ba ta zo ma wani zamewa ba amma sai ce a kai mata al-khalatu bi manzilatil ummi dukkan sai lallace su yace amma kai Ali bin Abi Talib anta minni wa ana mink yace kai kuma da azar asbahaka khalqi wa khuluqi yace kai kuma zai bin harisa anta akuna wa maulana kowanne manzo Allah ya faɗa masa kalmar za ta lallace yace kai Jabir bin Abi Talib kai wani bangare na jiki na yimar bangare na jikin ka anta minni wa ana minka yace kai kuma Jafar asbah da khalqi wa kulki ba wanda ya kama da halitta ta dabi'u na irin ka kai kama da ni ta fuskar halitta kai kama da ni ta fuskar dabi'u yace to kai kuma Zaid bin Harisa anta akuna wa maulana dan uwan mu ne kuma bawan mu ne da muka yantar muka ba shi yanci wanda kuma za Allah ba shi yanci ya ba kalmar mutum bane kowanne ya haɗu da wannan kalmar amma yarinya dai ba za a ba ku ba amma amma dai take kuma ya ce ta da al-khalaqu bi nuzulil ummi wa alaikum assalam sai ta waɗannan hadisan ta wannan kalmomin kadai kila ba za mu iya ganewa ya kafa lallaba amma ko da kuɗa da kalmomin mun san dama duk wanda ke cikin kulafa Allah shi ka ayyafi amma idan muka lura da durin waɗannan jumla anta min dai wa ana mink da asbahata khalqi wa khuluqi da anta akuna maulana durin da zamu yadda anta akuna maulana ita ce ta karshe yanzu takara a tsakanin jumlolin tsakanin wasu da wasu tsakanin an tambayi wa anamin da kuma a ta falki wa kulun a nazarin kosai ta bi eh? a gaskiya kalmar an tambayi wa anamin ta fi karfi domin a ta falki wa kullum duk wanda aka ce yayi kama da wani ya mai da tuwanin yanzu cewa ja'afar ya yi kama da manzan Allah sai mai da shi daidai wa daida ka iya samun kama da wani idan ka samu wani bangare na ta ko da kaso goma ne cikin ɗari shi yana da zai kana da goma za a ce ka yi kama da shi ina ba ta da amma tabbata Ali bin Abi Talib a ya fi falala idan an kwatanta da duka sauran saboda waɗansu dalilan da waɗansu hadisan daban dama da suke nuna falalarsa an fahimta ko musamman hadisin al'ashar mu basara bil janna wanda Ali bin Abi Talib yana cikin mutum goma da aka yawa bishara da gidan aljanna sannan da hadisin yakin kaibar da manzon Allah yake cewa la'u raya ta gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu gobe zan bayar da tutar yaki ga wani mutum da Allah da manzon sa ke so shi ma yana son Allah da manzon sa aka waye da rijin sahabbai suka tuntundo da safe ko yana fatan a baki wannan tuta ba dan san shugabanci ba sai dai ya dace da falalar annabi na bi talib ba ya san wani zo wajen ba annabi ya kai kallon sahabbai ya duba duba ce aina din na bi talib da kan bai da lafiya yana fama da ciwon da ya a zo da shi ya ba shi tuta a ga wannan na nuna falalar annabi na bi talib an gane ko sannan manzon Allah ya hau kan dutsen Uhud da shi da Sayyidina Abubakar da Umar ok wancan Usman ne ba Ali bane ba kallon Usman da Affan ne a take kuma kowanne yana da babi a cikin sahih Bukhari da zan Bukhari masa babi babin fada'il ko mala'ika matsayin Abubakar matsayin Umar matsayin Usman matsayin Ali da kuma matsayin kowanne wato kina nan yadda jerin yake waɗannan guda uku su ne suke da haƙƙin riƙe yawo duka da cewa wanda ya fi sannan wani sannan wani wanda ya fi kowa haƙƙi rike yawan shi ne wa uwa daga nan sai wa sai ƴar uwarta yadda ko ƙanwarta daga nan sai wa sai uba idan aka rufe sannan guda uku duk sauran dangi kansu ɗaya sai mu duba ko mu duba ya fita tsawaya ya fi tsoron Allah wa aka fi ganin zai rage amana kawai a bashi amma karo ne zai fi ya fi kusanci an fahimta ko a iya dauka daga mafi kusanci ya kai zuwa ga nesa wanda ya fi shi nesa misali ba waɗannan daga guda uku yaro ga shi an rasa wa zai ana tunanin wa zai rike shi kanan uba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da uba ya zo ce gani kanan uba wanda suke uba ɗaya ne kawai da uba ya zo ce gani sai muka duba mu ga wanda ya kuma garta shi ne kanan uba da suke uba ɗaya sai mu yi sai mu ba wannan ba zai zo bai ce ni da muke uwa ɗaya uba ɗaya da uba ai ni na fi santa ba da wannan damar dan hadisi da ce komai kansa ba ya inda wani ya sayar da manzon Allah ya kara amma tabbas uwa ce tafi sannan kamar uwa ko ya sannan kuma uba sannan kuma sauran duk wanda baya cikin waɗannan to cikin sauran kansu ba ya ba wanda ya kuɗi ke wa akhrajahu ahmad min hadith ali radiyallahu anhu fa qala الجارية عند خالتها وأن khalata walida haka imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi ta hanyar hadisin Ali bin Abi Talib Allah ya kare da gare shi fa kana yace wal jariyatu inda khalatiha ita yarinya karama ana ba da ita wurin khala ta ne kanwar mahaifiya ko yatta wa anna al khala walida ita ko kanwar mahaifiya ko yatta ana kirga ta kamar ita ce ma mahaifiya ta wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري wannan hadisi an karɓo daga Abu Huraira Allah ya kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi idan ɗaya daga cikin su mai masa hidima ya kawo masa abincinsa ana cewa khadim ga mace ko namiji yaron gida da yake maka aiki ko wajen dafa abinci ko wani abu ana kiransa khadim in mace ce ma khadim idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi sayanku idan khadimin sa ya kawo masa abinci fa in lam yujlisu ma'ahu in ma bai zaunar da shi tare da shi ci ba fal yunawilhu San aw luqmatayn to ya dan bika masa lona sai ko biyu shi ma dan dana to wannan ne hikimar faɗin haka tunda dai ya tabbata cikin hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayi da Allah ya sa karkashin ku yan uwanku ne a musulunci dukkan wanda dan uwansa yake karkashin ka. to ya ciyar da shi daga abin da yake ci ya ba shi abin sha daga irin abin da yake sha ya yi masa sutura irin suturar da ya yi kar ya tsora masa aiki sai wanda zai iya in ya tsora masa aikin da ba zai iya ba ya taimaka masa cewa ya ciyar da shi daga abin da yake ci ya yi masa tufafi irin wanda yake yi kar ya tsora masa aiki sai wanda zai iya sun wancan hadisi sai a fahimci kamar lallai duk abin da ka ci wanda yake mai girman daraja a gidanka shine abin da zaka ciyar da yaranka baya ko mai maka hidima a cikinsa to amma wannan hadisin kuma sai nuna ɗaya daga cikin ku idan yaransa ya kawo masa abinci in dai ba zai zauna tare da shi su ba to ya dan mika masa lauma ɗaya ko biyu wato kenan sai yake fassara wancan hadisin a kenan in ka bambanta tsakanin tukunyarka a matsayinka na mai gida da tukunyar sauran yaran gida to wannan makan mai kima din da kake ganin ba za ka iya tarayya da su ku ci ku koshi ku duka ba to ka dan san musu wani abu dan ba su alhakin ganin ido <laughs> a dan ba su alhakin ganin ido an za a na maka wadan suka ji su kuma sun gudu su suka ko masana mai suka da kuma nan barka jinka da kuskur da waye da wane ne da wane ne to ka ce duka yaran ka sai an yi wannan kila ba ka da halin ka wannan kuma kana son ka dan tsana tun da ka samu wannan kuma ka gode wa Allah tunda wannan Allah ce idan Allah ya duba wa bawa ni'ima yana son ya ga alamun ni'ima din a jikin bawa an gane ku ubangiji ta Allah ya baka ni'ima ko ta dukiya ko ta mai alfa a ga alamun haka a cikin miyar gidanka a cikin sukarar jikinka a cikin menene bangare ne na godiya ga Allah wanda bi ne rabbika tahajjud to in kace zaka kila kuma yaran gidan da yawa duk ba zaka iya ba to shikenan bayan an yi maka ya ka din su ga tasu wanda za su je su to a sai ka dan sassan musu alhakin ganin ido to da wannan hadisin wato kenan wannan hadisin sai ke fassara wancan cewa da wancan hadisin yace ku ciyar da su daga abin da kuka ci ku yi musu tufafi daga abin da kuka yi tufafi abin da yake nufi mutlaqal musharaka ko ya yi tarayya da kai cikin wannan abin ba wai sai kun yi raba daidai kai da su ba amma dai su yi tarayya su ma sun samu wannan abin ina fatan kun fahimta متفق عليه امام bukhari da muslim suka rawaito واللفظ bukhari lafazin da ke nan yana sai da wato kaga a nan an kawo hadisin da yake magana kan bawa wajen reno don saboda shi ma bawa renon sa ake irin yadda ake renonawa yawo domin shi ma bawa maslubul irada ba da irada sai abinda ubangidansa ya kallafa masa yasa aka hada shi da babin yara da aure guda وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه وانا حديثي أنك أقول عبد الله بن عمر الله تقال الدادريشي daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala yati uzibat imra'atun fi hirra za a yawa wata mata azaba a sanadiyar kyanwa fi hirra fi dinnan bi ma'ana bi sabbi hirra fi ke sababiyya kana matsayin ba a sababiyya uzibat fi lima ne amma yana nufin za a yi mata azaba nan gaba duk da cewa ka iya bulala ka iya bulala ka iya balala to haka wannan khasas musallatul khani ka iya cewa khashash ka iya cewa khishash ka iya cewa khushash daga ka'ida ta larabci idan abu ya kasance yana ɗaukan fataha da kasra da damma a lokaci guda ya halatta kai masa fataha ya halatta kai masa kasra da damma wato ka iya wancan ko wannan ko wannan wanne ya kamata ka fara gabatarwa fataha daga fataha sannan ne sannan kasra daga nan gudun sai damma domin fataha ta fi sauki ita kuma ka'idar harshen larabci na tafiya ne kan abin da ya fi sauki mai biyu masa don sauki shine kasra shine sai ka ce khishash mai dubu wata shine damma na karshe dan ya fi nauyi da annaha thaqila damma tana da nauyin fada a baka khu kada sa ya fi sauki khi na bi masa amma khu hunaka fikar ina fatan kun fahimta تأكل من خشاش الأرض بتكالة تاجي تاجي كنانا الخشاش شيء كنانا هلسيو كمر قارقة كمر سكوادي da dukkan dangin abin da kyan wani iya ce shi a matsayin abinci wato abin da wannan ke nuna idan ka ɗaure dabba a gidanka to dole ne ka kawo mata abinci sawa'un wannan dabba tana cikin dabbobin da ake ci kamar rago ki da awaki da shanu da raƙuma da kaji da zabi ko ko ba sa cikin dabbobin da ake ci ko da kare ka ɗaure a gidanka ka hana shi tafiya wani wuri don yi maka aiki ko yi maka gadi a gida ko gona to dole ka bashi abinci in baka bashi abinci ba kayan haramun don ga wasu ta ɗaure kyan ma ta sa ba ta ba ta abinci ba har ta mutu aka ci za a fitar da ita wuta a ranar tashi kiyama idan Allah idan ya zanto kyanwa tana da wannan matsayin cikin addini ina ga wanda ya halaka bil adama da ran. haka illa laifin ba karami bane ba laifin ba karami bane wannan shine dai karshen waɗannan hadisai abinda muka faɗa na mutu dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah ya yarda mu ga za mu ta nan ko saboda babin gaba yana da ɗan tsawo sannan kuma kamar babi ne mai zaman kansa baya da alaka ko ta kusa da wannan kitabul jinayat wani sabuwar tattace daban tun daga shi muna dan da fara shari'a musulunci ga wancan babin ya dace kore da gaske abubuwan laifi wanda kisasi ke biyo bayan su insha Allah lokaci na gaba za mu tashi wala kira sallah ta ku game da me marayu suna da sha'awar wannan abincin a'a abinda ake bukata idan mutum ka ɗauki yaro maraya za ka rike ko dukkan wani wanda yake karkashin ka za ka rike shi za ka rike ne kan ka'idar bil ma'ruf wannan ma'aruf din shine daidai karfin ka sai abu da kallafa maka wani abin da ya fi karfin ka ba yanzu misali wani daidai karfinsa zai iya cin abinci a mataki na shinkafa ko kuskus ko da babu nama ko kuma in za a yi naman miya din kila yanka ɗaya ɗaya ne kowa za a raba baki da shi wata rana ka samu wadata sai ka ɗan sayo ji gidanka dan kai ma ka ɗanɗana irin yadda na faɗa ɗan to wannan fa ba shine wancan al-ma'ruf din ba da aka ce kowane bawa sai ka ce da shi da kai za su sai da aka ce amma tun da sun gani sai kai me sai ka samu su inda magana take kenan amma abin da yake shine tsaka tsakiyar karfin ka to wannan lalle ne kai musu shine bil ma'ruf assalamu alaikum warahmatullah hmm. ah, malam bayan yaro ah, bayan yaro ma ke ta dauki da ta ko wata to akwai yawan shekarun da zai yi da ita da dawo da sigin mahaifinsa ko ko in ta dauka shi kenan ya tafi wato ka'ida ne da wannan malan tanki din malan tankihi yana da yana aiki tun daga lokacin da yake karami har iya girman sa dai malan tankihi ita ta tantanta sawa'un uwa ce ko kanwata da zalan ya aure to shine aka ce anan tantantar ta ta fadi ya iya dawowa wajen uba amma idan mijin da ta je wurin sa yace ya yadda ta rike ya ba ta izini ta rike wannan din da ta dauko nata to har tantanta tana hannunta sama da kowa sawa'un uwa din ce ko kanwata assalamu alaikum malin da da yasa shi lokacin da ba ta da da uban ba aure na biyu sai aikin ya zama kashi biyu ga bangaren abubuwan da mijin nan ke bukata akwai abin da dole ita ce za ta yi ba wanda zai wakilce ta amma abubuwan da za ta yi wa kuma akwai wanda zai zai iya wakilta ta ne uba to shi yasa sai manzo Allah ce malam tanki anan gurin tunda ta zahamat al wato al mas'ala guda biyu da suka ci da juna mas'uliyatul zawj wanda shine husnul mu'asara da mas'uliyatul walad shine tarbiyya to nan gurin sai aka fifita wannan hidima da kula da za ta yi da mijinta sama da abin da za ta yi wa ɗanta saboda abinda za su yi wa mijinta ba mai ta a wajen sai ita amma abinda za su yi wa yaro ko wani na iya ta musamman tun daga wani mai ranar yana nan banda ita shine uba amma idan miji tun da shine sahibul haqq miji na bidin yana da haƙƙi na taimaka na hidimar kuma ya san lalle in ta zo da yaro gidansa wanda ba ɗansa ba ɗaya biyu uku wata rana dole ta kula da su sai ce ya yarda duk da haka ta zo da su to har yanzu haƙƙin ta na nuna ta rike ɗanta tunda shi yanzu tunda ta zo da yara za ta kula da su ya san wani lokacin ba zai same ta yadda yake so ba tana cikin yara kuma sai ba ta wannan izinin da haka ba zai zo ya korafi daga baya ba an fahimta ko salamu alaikum kamar da aka bayan cewa wajen wajen reno mace ta fi dacewa to idan mahaifi ya rasu wane ne ya fi dacewa ya rike dukiyar shi yaron shin ita mahaifiyar ne ko kuwa dangin iyayen dangin sa ne na wurin uba ita ya fi cancanta ta rike ba an ba ta wula da yaron ba gaba ɗaya da yaron da dukiya wanne fi muhimmanci wannan assalamu alaikum malam yau da yamma a labarun murar amurka akwai malamin da aka tambaye shi kan dokar da dan uwa Ahmad Sani Yaman Bakura ya kafa a Zafara akan cewa duk musulmi in an kira sallah wajibi ya rika shagonsa ya je ga sallah sai yace wannan bai halatta ba shi ne malamin kenan wai wannan bai halatta ba wannan doka ne kawai kasan Saudiya shi ne muke son malami ya magana kan shi malamin shi ne bai halatta ba ni ba san kowaye ba amma dai wannan wani irin hirme ne ce bai halatta ba sallan gudu ba wajibi da nassin fadin Allah ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'a raki'in lafazin warka'u fi'il al-amr karkashin wannan imam al-qurtubi yace malamai suka wajabta sallar jami haka ibnu kasir cikin sa to yawanci malaman mu sai ga wani lokacin sun fake da malikiya amma ba sa karanta littattafan malikiya yanzu mun kila ya karanta ne a wani jami na malikiya ko wadansu tafai na malikiya an ce sallar jami sunna ce muakkada to amma ya manta da cewa al jami da al qur'an na al-qadi abu ana abun nan na shi al-qurtubi din dan malikiya ne kuma gaskiya sai ga malamai sun kafa hujja da wannan kan wajibin jami'i kuma kaddara duk ma malikiya sun ce ba wajibi bace ba manzan Allah ya tilasta sai ayaya shi ya riman ba kura bai sai ma zai yi doka kawai da ki mutum kawai mai manzan Allah sai ya saura kin zo rana in sa ayi kiran sallah a zo masallaci kuma in sa ayi kama in ce wani ya yi jam'i din ya zama liman ne in tafi gidan waɗanda ba sa wajen in kona gidan manzan Allah sai abin da ya hana in yi haka saboda mata da yara da suke cikin gidajen dan su jam'i bai wajaba a kansu amma ba dan mata da yara ba da wata rana sai na sa wurin jam'i ne kuma in bi gidajen duk wanda bai je jam'i ba in kunna gidan wuta dan Allah wannan sai mutum ya sani to amma akwai mutanen da malaman da yanzu aka ku sani malaman akwai da malaman da yanzu gwamnati ta take amfani da su da akai shari'a sun je Kano ba a yi sati biyu ba suka yi taro suka zazzage mu suka yi mana zagi na ƙarfi irin zagin dan kamun kewa mutane a kasuwa duka wannan bai fi sati biyu ba an nan za a rediyo kun jigo to waɗansu malamai ne da ake amfani da su ya za a kare a musulunci an ɗauko ɗaya daga maiduguri ɗaya daga nan garin kuboki ɗaya daga wuri ɗaya daga kano akwai kuma wani daga kaduna sun je kano sun yi wannan rashin mutuncin kafin nan wurin da sun je sun fita sun yi zage-zage a sama to kuma sun zo sun yi wani program a gidan rediyo duka bai fi sati ba live suka yi na hannu da yawa abin da suke son tabbatar a Najeriya a gidan ash'ariya za a yi ko za a yi shari'a sai wannan za a yi in kuma za a yi shari'a dole malikiya kada kada ya aiki da kowane irin hadisi ko ko aya sai in abin da ya dace da malikiya dan Allah wannan wani shirme ne wannan kaga ba magana sai ta malanta ba to duk wannan an yi amfani da su ne yanzu ana amfani da su da wannan damar dan saboda ya za su gadarwa da musulmi rabuwa ba ta ɗin wani abu da ya kusantar da musulmai da juna saboda wannan shari'a duk bambancin da ke tsakanin ko izala ko dariƙa ko ɗariƙun kan tijaniya da kadiriya ba wani abu da ya taɓa kusantar da mutane da aka zo kusa da juna sama da mai aiki da shari'a to shine su makiya shari'a suke ganin cewa in an ci gaba haka shari'a za ta ci nasara amma bari su kirkiro waɗansu mutane da za a ba su kujerun maka da na umara su fito su yi zage-zage su zage waɗansu malamai idan an rama shi kenan an rabu har kano aka ɗauke su suka je don saboda sun ga irin nasarorin da ake fi a kano je su yi hayaniya da wannan har suka suka kare mu ce musu komai ba har suka suka kare to irin su ne za ka sun zo suna sukan wannan idan Allah dan gwamna ya ce shi kenan da an yi sallar nan kowa ya rufe me abin da ya saba duniya kuma yanzu irin waɗannan malamai idan ka tambaye su wani waɗansu azzaliman masu mulkin a cikin jihohin su kuma ya hukuncin su kuma ba za su ce komai a kansu amma kullum wanda yake kokarin aikin addini shi suke cin dominsa suna masa sun sabula daga baya kullum abinda ake so a gano wani kuskure a ce ai zan farma an yi kaza ai zan farma an yi kaza sun manta da mutumin nan ba masu mu bane ba ina ba da an bayyana to dan Allah irin waɗannan maganganu idan an ji su a rido ta rinka hasar maganar sallan jami'i wajibi da nassin hadisin manzon Allah da nassin ayar alqur'ani mai girma Abdullahi dan Mas'ud baya da lafiya amma ake ɗaukar shi wani ya rike kafaɗarsa da dama wani ya rike kafaɗarsa ta hagu har sai an je an tsayar da shi a cikin sahu sannan ya tsaya ya sallan jami'i yana cewa law taraktum sunnat nabiyyikum la dhalaltum wallahi in kuka bar sunnar annabin ku za ku halaka ce domin sunnar annabi abin da yake nufi da sunna annabi wajibi Abdullahi da musulunci na assalamu alaikum ke wannan na san a ja hankalin yan uwa ne dangane da wani lokaci wasu abubuwa kan faru a gwamnatin tarayya ana bukatan wani abu kama abu misali ce matsala ta kowace alibiyacin da sauransu to sai ga yan uwa da suke aiki a wani wurare sun yi shiru ba sanar da yan uwa ba lokaci guda kuma wanda suke abokan zama a wannan kasa sanar da yan uwan su lokaci guda kuma ya zama na anjuwa mai abubuwa yanzu eh, saboda haka yake ba da sanarwa kan cewa in zai yi lallai akwai koyon sana'a da mutum ya je da fasfon guda uku wajen yan e. wanda ke digiri da wanda ke HND duk su je insha Allah karin akwai magana da ake kai a yi waka Allah shi taimaka wannan sanarwa ce aliki kawai da zan yi a nan gurin shine a sakacinmu yana da yawa to amma kuma akwai laifin mu a jihar da karamar hukuma yadda ɗabi'ar mu take da jin rediyo ko da makiyayi da yake kora shanu a daji za ka yi da rediyo a makana to duk wani mai muhimmanci irin wannan in ya fito gwamnati ta fito cikin rediyo ta faɗa mutane dan me amfanin kafar watsa labari ne a rediyo da talabijin dan a wayar da kan jama'a to an gwamnati ce ta karamar hukuma ko ta ja abin da ya kamata a yi kenan a yi ta yi a yi ta wa abin kamfen har mutane su fahimta yanzu kwanaki aka zo ana maganar sayar da hannun jari sayar da hannun jari sayar da kamfanonin gwamnati da waye duk nan mutanen ma ba su san abin da ake ba ta cikin ɗari na mutanen ba su san ma ana wannan ba kuma ya za a yi aiki za a yi to amma a kowace jiha ba akwai ma'aikata ta harkokin kasuwanci da masana'antu ba ba haƙƙinta ne irin wannan su rinka tsara na program a rediyo da talabijin dan wayar da kan mutane ba ba haƙƙinsu ne ma su rinka tsara semina suna kira mutane suna wayar musu da kai ba amma duka za a yi ba da haka idan mutum idan gwamnati ta fahimci jama'ar ta suna da duhun kai da yawa to ita ce za ta musu wannan gata don wannan shine gwamnati ri'aya din aka baka kenan na mutane Allah ga da salamu alaikum malam dangane da hadisin da aka karanta to sai mutum ya ga cewa kamun matarsa ko kuma kanwar matarsa ba za ta yi ɗaukar nauyin ɗanta ba sai ya je ba da wasiya kan cewa in ya rasu kaninsa ya dauki renon ɗan ƴaƴansa sun wannan wasiya za a iya cika ta ba za a cika ta ba a ganin sa da shi kadai dan haka ba za a aiki da wasiyarsa ba muna nan kan hadisin manzon Allah al-khala bi manzilatil ummi in ba su da wata cancanta saboda wani abu to sauran auliya wal umur suna nan su ne za su zauna su yi maslaha to ai wata cancanta ba saboda tana da mugun hali saboda tana da kaza saboda tana da kaza saboda wannan sai a hana ta sai a ba wani kamar yadda muke gani alaikum salam wa alaikum salam ka'ida wanda ake bi jam'i shine dukkan mutumin da ya tabbata musulunci. dukkan mutumin da yake musulmi ne kuma ya iya sallah wajibi ne mutum ya bi sallah amma in ka ga ka bi mutum sallah ba to ka cire shi daga musulunci kenan zuwa wajen musulunci to anan kuma da suke cewa man sabata imanuhu bi yaqin fala yuzalu minhu illa bi yaqin dukkan mutumin da imanin sa ya tabbata ta fuskar yaqini to ta hanyar shakka da wasi kuma ba za ka kore masa imanin sa ba domin shakka ba ta koran yaqini sai in kana da yaqini tabbas na ya fita daga musulunci to kuma wannan kai ka san irin hujjar da ka tanada da zaka faɗa Allah cewa na ƙi wa na sallah dan ya tabbata kafi dan yi wani aikin sako aikin sako ba kafirci bane ba dan yi wata bid'a bid'a ba kafirci bane ba don kafirci din wato sai in mutum ya yi shi ya atakidu annahu kufrun yana itikadin abin nan kafirci ne kuma duk da haka fa'altuhu wa ana akhtaru na zabe shi to wannan ba tawulin da zaka masa ya kafirta amma ya iya fahimtar wani abu yana tsammanin daidai ne ba daidai bane iyakacin ilimin sa kenan iyakacin tarbiyyar da aka ba a gidansa kenan ko karkashin malamin kai da ka fahimci wannan abin kuskure ne kafirci ne ba ka da daman da zaka ce wani ya kafirta dan ya kudurce wannan har sai ka gamsar da shi da dalilai na shari'a cewa abin nan fa da ka kudurce kafirci ne ga aya ta kaza ga hadisi ga kaza ya yadda ayar haka take nufi ya yadda hadisin haka yake nufi amma duk da haka yake zan ci gaba da yi tunda a gidan mu ana yi to kaga wannan ba tawulin da zaka yi masa ba yadda zaka bi sallah amma duk mutumin da ya rike abin da yana itikadin daidai ne kai kuma kana ganin kuskure ne ka kawo masa dalili bai yadda da dalilin naka ka kawo hadisi bai yadda da fassaran ka ba kai ne kai bai yadda da kai ba amma ya yadda qur'ani gaskiya ne hadisi gaskiya ne amma bayanin da kai masa ne kai bai yadda da kai ba rashin yadda da kai za a sa ka fita kai dan kai ba kai ne addinin ba <laughs> ba za ku yi ta to wannan shine rikicin da dama daga cikin yan ba su fahimta ba a cewa mutum in ya shiga musulunci ya shiga nan ba abin da zai kafirta idan haka ne na ba ina amfanin babur radda da sai a sauke duk babur radda da ke cikin bukari ko wadansu da tafai tun daga littattafan hadisi zuwa littattafan fikihu to amma lallai akwai abin da zai iya kai mutum waje amma abin da ake nufi shin ya yi shi bisa ga ilimi ko bisa ga jahilci ɗaya kenan da ya yi bisa ga ilimi shin ya fahimci daidai cikin ilimin ko ya yi kuskure wajen fahimta da ya yi ya fahimci daidai wajen kuskure shin ya yi wannan abin yana mai zaɓin sa ko kuma ya yi shi bisa ga kuskure su da baka ga mutumin da maza Allah ya ce ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yace ya Allah kai ne bawa nan ne ubangijinka wannan kalmar zahirin ta imani ta ko kafirci amma manzo Allah bai sai ya kafarta ba sai ya akhfa min shiddatil farah tsananin farin ciki yasa har yayi kuskuren magana ba haka yake nufi ba har sai ya riga ta fada ko mutum ya faɗa a matsayin an tusa ta irin yadda aka tsare amma ya sar har sai da ya faɗi bakar magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin magana da yake in zaɓin sa ne ya faɗe ta ya kafarta da ya zo faɗa manzo Allah ce ko gobe suka dawo maka sake mai ta ba komai aw ka saukar da man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inna bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azim ga kuma hadisi cikin bukhari wanda wani mutum ya sake mutuwa ya ce wa ƴaƴansa in da mutu ku dauki gawa ta ku kone to kar ku dauka ku je ku watsa a cikin teku domin na yawan Allah laifin da in ya sami iko a kai na zai mun azabar da bai wa wani ba wannan abin da yi imani ne ko kafirci kafirci ne amma mazan Allah bai kafirta shi ba saboda ya jahilci ne ya kudura ta ubangiji ya yadda Allah shine al-khaliqu shine ar-raziqu kuma zai iya kawo mutum ya masa azaba amma ganin sa in an sa ka kabari ne kawai zai iya maka azaba ai ya ilimin sa kenan a jahilcin sa yana ganin in aka kone tokar aka yada a ce fitowa cikin fa an bai wa ubangiji aiki ba zai iya har hada shi ba manzo Allah ce za a tafi shi ranar tashin kiyama ubangiji ya tambaye shi me yasa kai wannan yake khashiya tuka ya rabbi horan ka yasa ne haka ubangiji ce je kana gafarta maka dan Allah idan muka lura irin waɗannan gasunan hadisai cikin bukhari da ina ne kaga ba za mu dauki mu zo kafirta mutum daga adana shi ba ko da ya furta kalmar kafirci shi sa malaman usul suke suke cewa akwai lazimul mazhab akwai mazhab akwai lazimul qaul akwai qaul kuma zance idan kai ko da zancen kafirci na la yalzu minhu annaka kafir baya nuna cewa kai kuma ka zama kafiri idan kafiri ya iya zuwa ga shi zance kafiri ne kafirci ne a karan kansa shi zancen kafirta shi kai kuma baka zama kafiri ba saboda me imma saboda jahilci imma saboda me kuskure amma saboda mai wata fahimta ta ba daidai ba an ba wata aya a hukunce da sauran abubuwa masu yawa zahirin abin yana nan sunan shi kafirci amma akwai bambanci tsakanin wanda ya faɗi da kuma shi zancen kansa ina ba kun fahimta wannan matsala ce mai tsauri da haka ibn taymiya yake tattauna da tsintsiyin bid'a yace abinda ko kudurce a zuciyarku in ni na kudurce na kafirta yace domin ni ina da cikakken ilimin cewa abin nan kafirci ne in na zabe shi yanzu na zama kafiri yace amma ku ba zan kafirta ku ba dan har za ku wata rana a idan ku da suna yayi mu bita su ya na jahilci kan bid'a ke wannan muqabala da su kan wannan yace inda ne na faɗa na ta kaulan wahida shi sa matsalar bin sallah wato yana da daga cikin abubuwan da suke da tsauri sosai da sosai mutane akwai waɗanda suka yi sakaci da yawa ko suka zafafa da yawa kuma shi al'amari ana so a ɗauke shi tsaka tsakiya dukkan mutumin da ya zaɓi kafirci kan ya yadda kafirci ne zai za ka saurare ka bi sallah kamar kafin wasa kai amma dukkan mutumin da yake da ha da ya gino akai kansa bai waye ba game da ita an yi masa bayani bai gamsu ba dan yare ne wanda ya bayani ko dan wata shubha mai karfi da wani daga gefe guda yake bashi kai ka ce wani ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abu Talib zai mutu can gurin ga su Abu Jahl da Abdullahi bin Abi Umayya manzo Allah kalli Abu Talib yace da shi ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha inda Allah ka faɗi kalmar shahada kalmar da zan tsaya ma da ita gaban Allah sai yasa Abu Jahl suka kalle sai a targaba an millata Abdul Muttalib yanzu ka bar addinin yayi riga kan ya yadda kuma manzo Allah sunan sa al-amin tun kafin a saukar masa da wahayi amma ga wata shubuha da ake baki shi iyaye da kakanni iyaye da kakanni karshe me yace yace shi yana kan addinin Abdul Muttalib addinin iyaye da kakanni to ballan sana yanzu zaka yi wa'azi kuma ga wani kai kana kokarin gina sunna wani na kokarin gina bid'a kai kana kokarin dasa mutane kan Qur'ani da hadisi wani na ba labarin mafarki an yi mafarki da wani an shiga aljanna ke sa mutanen asalan za ga mutane da yawa suna son Allah suna son manzon Allah ba da ringan suke yin bid'a ba ribata su akai waɗansu malamai suka gani raunin ta ya musu tasiri shekarun malamin ya yi musu tasiri abin ya musu girma aka ce wani kuskure ga shekaru ga rauni ga kandiri ya rike a hannu abin ya ba yanda za a ce wani karya yake to amma sai an daɗe rayu za su gane a yanzu dan Allah tun daga lokacin da ake da'awar suna zuwa yau suna don ci gaba take ko rabuwa take ana samun ci gaba to wanda yake samun ci gaba kuma sai ya rigima duk wanda ta ce a tashi rigima a kasuwa a kona ko ina yana da kanti a wajen mun dan kwaya ne yana jin haushi mutane kan tuka kan kama sai zo ya sa a yi rigima dan aibe to haka yanzu duk inda ana neman rigima zaka samu mai bid'a ne dan ya san kasuwar ta bata amma mai sunna ba ruwan ta rigima sai dalili sai qur'ani sai hadisi bura burhanakum in kuntum sadiqin shine maganar tun ba a sauraron ta addinin yara da addinin yara ne an zo ana saurari tun ahlus suna ba su da matsayin da za a ji su ko a rediyo ko a talabijin kullum idan ka bude rediyo daga safe har yamma daga kaji da la'ilin sai ka ji shirina da bidoyi har aka zo ana sauraron ahlus suna to wannan ba ci gaba ne ba to me kuma na cewa sai waɗansu su zo sai an yi zafi sai an kafirta wani sai an ce wani ya fita daga musulunci Allah ba zai tambaye ka mutum nawa ka fitar daga cikin musulunci zai tambaye ka nawa ka shigo da su amma dan sai kuma suna nan wurin aikin su kawai shine duk wanda ya saba wata kaida ta sa ta yayi wallahi lokacin matsala ta fiki wani za ka saba masa sai ce kawai ka a cikin irin waɗannan ɗalibai waɗansu suka je daura ba da daga nan gudun daura da ake a Maiduguri suka je daga nan bauchi suka tafi har suka gama daura ni da ni suka nemi alfarma su shiga daura ɗin kuma malaman da suka rusa ke farawa malaman Madina har da limamin masallacin har kuma masallacin da Annabi ya sallama kafin ya je masallacin sa awwal al usisa ala taqwa min awwal yawmin amma tare da haka idan suka ba sa bin musalla har suka dawo suka ce za a iya koyi ilimi a wurin mu amma mu kafirai ne ba za a bi musalla ba mu kafirai ne ba za a bi musalla ba amma dai ya halatta in yi sallama dan kar su dan kar kar mu gane su dan ansa sama sama eh amma dai ba za a bi musalla da mu daga mu har wanda ba. daya wani ne kafirci mu ba ma cikin kungiyar su ne kawai ne Allah rufa mana asiri irin wannan duk wanda yake dan Allah za ga Allah ya fahimtar da shi daga baya amma duk wanda yake ne ga mole to haka zai mutu a kai amma duk wanda yake da ikhlasi jahilci ne wallahi yau da gobe yau da gobe rana zai gane Allah ganar da ku wa'annan kuma wanda a cikin da aka tambaye karshe ko tambayar karshe ita ce tambayar da kuka yi cewa idan mutum ya ya tsotsi matan eh, eh, maman matarsa kuma har ya haɗiye shin ta zama haramun gare shi zance mafi inganci ba ta zama haramun gare shi ba amma dai mafi kyau kare kare ta in dai ya riga ya san kan mamanta idan ya tsuka ruwa zai fito gare kyale ta gare kyale ta wannan shine abin da ya fi dace amma dukkan malaman mazhaba guda hudu nan da imamu abu hanifa da malik ibn imam malik ibn anas da imamu shafi da ahmad bin hanbal duk sun nuna cewa idan mutum har ya zo yana wasa da matarsa ya tsutsu mamanta kuma har ya sha kuma takarrara min har haka ma a ce ya maimaitu ba so ɗaya bai ba duk da haka suka ce tana nan bata zama muharrama ba dan saboda sun kafa hujja da hadisan da suke cewa innamar raba'a min al-maja'a shikenan na ga ku bakin ko hankali ya kwanta a abu na karfi shine wato wannan asusu mai albarka kamar da na faɗa muku tun ajiya an fara waɗansu ayyuka daga jiya kuma akwai waɗanda ake sa ran yi na kusa a yanzu haka din cikin tsarin ayyukan da ake so za a yi na horar da samarin mu dangane da sana'o'i kamar kanikanci kamar abin da ya shafi gini kamar kwamfuta aikin kafinta aikin gyaran famfo walda da aikin lantarki waɗannan kwasa-kwasai guda bakwai wato kanikanci gini kwamfuta aikin kafinta aikin lantarki aikin gyaran famfo da kuma walda ba kwasa-kwasai guda bakwai ba kowane ɗaya daga cikin waɗannan kwasa-kwasai wannan asusu ya shirya zai ɗauki mutane talatin da biyu ya horar da su talatin da biyu don haka samarinmu da suke son koyan ɗaya daga cikin waɗannan sana'o'i kanikan aikin gini kwamfuta kafinta aikin lantarki gyaran famfo walda da dama ta samu kuma za a fara cike muku an riga an tsara famfo wanda za a ciki wanda zai kunshi suna da dukkan bayanan da ake bukata daga wurinka wanda insha Allah za a sami shi fam din ka je nan take kana tsaye a cike maka a wurin sakataren wannan hukuma ko kuma wannan cibiya ta mai albarka shine Sheikh Muktar Abubakar Tafa Balewa za a same shi a can wurin aikinsa a ministry na commerce kamar da ke rubuce a nan a state secretariat kenan ministry of commerce insha Allah a wurinsa za a je tun daga gobe ko tun daga gobe har zuwa sati daya idan sati daya riga yayi an riga an rufe kenan adadin mutanen da suka fara suka riga suka je suka cike sai a fara da su kawai ba kuma za a sake dauka ba sai bayan an kammala gobe daga azhar duk wanda zai je gobe daga azhar zai je daga nan gurin har zuwa mako daya idan aka yi mako daya adadin da suka samu kawai za a fara da su ko mutum ɗaya ne ya samu za a fara da su sauran kuma su bari sai bayan an kammala da wannan mutum ɗaya ha kuma in dukkan gulaben an samu adadin mutanen da ake bukata za a fara da su bi izini da ala ina ba ta an fahimta yawwa eh? wato waɗanda za a ɗauka su tumure wannan kusa-kusai su ne mutumin da ya kai shekaru sha shida har zuwa arba'in ma'ana ɗan ƙasa da shekara sha shida bai kai a ɗauke shi ba har sai ya kai shekaru sha shida sannan kuma wanda ya wuce shekara arba'in ya su kenan za ce arba'in da biyu ne arba'in da biyu kuma dukkan wanda yake son kwastin ko da ya karatun boko ko bai ba za a ɗauke shi a sa inda ya dace da shi ganin shi zai sa a ga inda ya dace da shi ba lallai ne sai wanda ya boko akwai abubuwan da kan kowa sun dole sai mutum ya boko kamar kwamfuta wasu sai mutum ya ɗan yi boko ko yaya amma akwai abubuwan da yake akwai buƙatar ƙarfi ko da ba boko Allah ya taimaka mana a gaskiya wannan ba karamin abu bane ba idan har ubangiji ta Allah ya sa muka ci nasara wannan ba karamin aiki bane ba kuma ya kamata mu yi taimakekeniya da juna ka har ma da yin addu'a cikin dare wajen cin nasarar wannan aiki domin cin nasarar mu ne gaba daya don shi da abin da zai inganta rayuwar mu ubangiji ta Allah ya taimaka mana kowane kotu mafi karanta abin da za a dauka cikin sa mutum talatin da biyu assalamu alaikum wata sanarwar ita ce a yau bisa tsari da za mu je gidan kurkuku domin kai ziyara ga waɗanda ke can amma waɗansu tsare-tsare ba su kammala ba cikin lokaci muka yi latti amma gobe da kafin insha Allah za mu je kuma ana son a rinka zuwa daga lokaci zuwa lokaci to su yan uwa da suka tsara waɗannan ayyuka nake ba su shawarar cewa a Maiduguri yadda muke cikin kowane azumi idan na je tafsir mukan kai ziyara din gidajen prison guda uku da ake da su a Maiduguri to kuma wajen tafiya din bayan ababai da ake tafiya da shi kamar sabulun wanki da na wanka da sauran waɗansu bukatu na rayuwa mukan nemi mu tafi da tufafi daga wajen yan uwa kamar nan guna a ce an ba da sanarwa duk wanda yake da tufafi da zai bayar set tsaye ne set biyu ne uku ne an gane ko wando ne riga ce hula takalmi har ma agogo in ka bayar to mukan tara mu tafi da su to akwai lokacin da muka tara dila biyu wajen kaya wajen sai ɗari biyar akwai lokacin da sun fi haka akwai lokacin da ko kai haka mata ma suka tara nan su kuma muka kaiwa su ma mata waɗanda suke cikin gidan yarin mata to shine muka yanke shawarar cewa to yanzu ma za mu bayar da wannan sanarwar ba wai ya shafi na gobe ba na gobe za mu je kai tsaye amma da wuya su iya kawo mana kayan da za mu tafi da su amma in an samu waɗanda za su iya kawowa kafin gobe karfe tara ba bai hawa ne za a iya tafiya da su amma in ba a samu waɗanda za su iya kawowa ba daga nan har zuwa lokaci na gaba duk wanda yake sha'awar zai bayar da jace na tufafi sawun sababbi ko shi da ya amfani da su managarta ko sababbi don saboda samu cikakken lada to idan mutum ya ɗinka ko kuma ya ware waɗanda zai kawo sai ya kawo nan masallacin musamman a lokutan sallah guda biyar ɗin dai ba za a rasa ko malam zakariya ko malam awwal ko kuma idan an gamu da malam dawud ko malam ibrahim arab ko dai daga cikin jami'ai da aka sani za a iya ba su da karshe a tara su a gyara su insha Allah a mika su ga waɗanda su iya amfani da su a can gidajen yari ko da ba a wannan ziyara ta goma ina nufin kofa abuja take a yanzu game da wannan Allah ta'ala ta taimaka mana daga karshe kuma dan uwa na cewa ya kamata duk lokacin da ah, aka sake zuwa dan lokacin za a yi karatu yan agaji su daura damara dangane da jamsin din na kan jikin facebook bank a idan an tashi musamman ranakun da aka yi tafsiri jiya shekaran jiya akwai tsoron kar waɗansu haɗura su faru a wajen saboda yadda mutane ke fita daga nan da haukan wancan babban titi kuma yawanci waɗansu ba sa iya hakuri su tsaya su duba su ga akwai mota ko babu to Allah shi taimaka amma ya kamata mutu aya sai eh cewa eh to haka eh to haka ne saboda haka Allah duk wanda suke limamai na masallatai ko ba da ba limamin ne suna da makwabtaka da sauran wadansu masallatai sa bayar da sanarwar wannan tsari na koyar da sana'a ko horo kan koyar da sana'a da za a biya matasan saboda kila wanda ya zo nan ne kawai zai ji amma wanda suke sauran masallatai ma ya kamata su ji kuma ina jin za a yi amfani da wannan damar a masallacin juma'a idan Allah kai mu jibi juma'a tun da dai ranar registration din zai kai har alhamis da sama insha Allah eh su wannan sai dai su saurari kuma wani tsari da za a yi na gaba ka san baka iya kama komai ka gama shi lokaci guda kuma sai ka dauki daidai yadda zaka iya insha Allah gurgurai da za a samu goyon baya daga jama'a gurgurai da za a samu nasara insha Allah Allah ya taimaka mana